wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke jihar borno a garin maiduguri a darasinmu na biyu cikin tafsirin surat yunus wanda muka tsaya a jiya a akan aya ta 37 ko za mu tashi kan aya ta hudu? آية aya ta بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا لي وجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين نعم <coughs> الله مدعوك كن سركي ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين sannan muka aiko min ba'dihi bayan annabi nuhu muka aiko da rusulan wasu manzanninmu ila qaumihim zuwa ga mutanensu faja'uhum bil suka zo musu da hujjoji bayyanannu qarara fama kanu li yu'minu bima kadzabu bihi min qabl ba su kasance waɗanda suke masu yin imani ba da abin da suka riga suka ƙaryata da shi tun a karan farko kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufi a bisa zukatan waɗanda suke masu ƙetare iyaka bayan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu kissar annabi nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka ji ta ajiya a bisa takaita wadda ubangiji yayi domin buƙatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi nuhu alaihi salam shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a makka shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko annabawa sun fuskanci jama'arsu sun ga ainihin ah, toshewar ainihin basira ta jama'arsu sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma ƙoƙarin yaƙi da gaskiya annabawa sun ga wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane bako shi ma ya ga irin wannan don haka Allah madaukakin sarki ya da kissar annabi nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashi sahabbansa bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan bayan annabi nuhu mun aiko da manzanni Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzanni to bayansa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa Allah ya ci gaba da aiko su a nan ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi nuhu alaihi salam kamar irin annabi nuhu annabi hud annabi salih annabi ibrahim annabi lut annabi shu'aib da dai sauransu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul araf da kuma cikin suratul hud wacce za ta zo nan gaba sannan kuma zai yiwu a cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi nuhu akwai waɗanda ma bai bamu mu labarinsu ba kamar yadda yake cewa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum alayka akwai manzannin da mun riga mun baka labarinsu akwai kuma waɗanda ba mu baka labarinsu ba walaƙad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka saboda haka ba duka ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarinsu ba akwai waɗanda ya bashi labarinsu akwai waɗanda bai bashi ba saboda haka rusulan da Allah ya faɗa anan zai yiwu a cikinsu ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafinsa alkur'ani ba amma Allah ya aiko su bayan wucewar annabi nuhu alaihi salam Allah ya ce rusulan ila qaumihim rusulan ila qaumihim rusul jam'i ne na rasul ana nufin manzanni qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam' idan aka yi jam'i muqabilul jam'i kamar ka ce Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa kowane manzo zuwa ga al'ummarsa wali kulli ummatin rasul kawai da Allah ya ce wali kulli ummatin wato kowace al'umma tana da manzanta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban mun ce lokacin annabi nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce amma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne da haka duniyar sai ta riga ta fadada to kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu ba ta zama kamar alƙarya ɗaya wanda yake najeriya ya san me ake me yake gudana a china ya san me yake gudana a india ya san me yake gudana a kasashen turai da sauransu a da can ba haka ba wanda yake najeriya bai san me yake gudana a abin da yake faruwa a nijar ba ko a kamaru ko a ghana domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce ba wata tare da ita haka take fahimtar kanta domin ko kula ko da nan da shekara nan shekara 200 baya shekara 200 baya ba a san wata kasa America ba amma yanzu ba wanda bai san akwai America ba saboda an yi ta gano garuruwa da ƙasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya to kasancewar a wancan lokacin duniyar da a yayyage take a daddatsa take wani bai san da wani ba kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta wa in min ummatin illa kala fiha nazir domin mutum al manzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya game duniyar gaba ɗaya ba Allah ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara wato suka zo musu da mu'jizozi suka zo musu da ayoyi suka zo musu da tsari na rayuwa wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa e lallai wannan tsarin ba tsari ne adam ba tsari ne na Allah saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata kowa ya gan shi ya san tsarin Allah ne sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'ujizozi ne abubuwa ne waɗanda suke khawariqul ada wanda annabawa suke nunawa wanda suka wuce hankalin dan adam abinda ɗan adam bai saba gani ba amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qabl ba kasance ba masu yin imani da abin da suka riga suka karyata da shi wato wannan shi zai fi baka mamaki ba halin annabi nuhu da mutanensa ba halin annabi nuhu da mutanensa a gabanin annabi nuhu ba a aiko da wani manzo ba amma daga wucewar annabi nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa aka samu ‘yan kaɗan ne suka yi imani da shi Allah ya halaka sauran ya bar waɗannan 'yan kaɗan ɗin su waɗannan 'yan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard suka zama su ne suka maye gurbi a duniya suka ci gaba da raya duniya daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya kowanne kuma ya zo idan mutanensa ba su gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su to amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta ɗauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayanta sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da waccan al'umma din ta fada akai kaga wannan shi yafi ban mamaki a ce ga abin da zaka dau izina da shi ga abin da zaka dau darasi ka dau aya amma kuma wannan bai amfane ka ba kaga dole ne ya zama abin mamaki kuma cewar ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu ɗaya bayan ɗaya duk lokacin da manzo ya zo ba sau ɗaya zai yi shela ba ya ce ni manzon Allah ne ga hujjoji na ga ayoyi na ga abin da na zo da shi shikenan ya ce ya gama bayani a'a zai yi ta yi musu ne yau da gobe ya yi ta ya bi su gidajensu ya bi su gurin tarurrukansu ya bi su a ɗaiɗaikunsu ya bi su a jama'arsu amma duk da haka duk da wannan naci da annabin zai yi da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi sai ya kasance ba za su yi imani ba ba ubangiji ba ne ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba ubangiji yana hayya'a wa ɗan adam damar ya yi imani babu wani ɗan adam da ake haifa face zuciyarsa a buɗe take wato takardun zuciyarsa fari kal suke babu wani rubutu a ciki ma min mauludin illa yuladu alal fitra a bisa fitra ake haifar kowa daga baya ne wasu wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya amma asali dan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza inna hadainahu sabila imma shakiran ko imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a ubangiji ya ba wa ɗan adam wannan damar ta ya karɓa ko ya ƙi karɓa to idan mutum ya zamana yana wato yana neman gaskiya yana bincike a kan gaskiya yana kirdadan gaskiya to ubangiji yakan buɗe masa hanya sai ya gane gaskiyar ya aiki da ita idan mutum kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin ubangiji wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyarsa sai ya ta lullaba zuciyar ya ta lullaba zuciyar yau da gobe sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar kuma na ciki ba zai fita ba maraken da ya shiga ba zai fita ba kuma wani mai kyau ba zai shiga ba wannan shine tsabi'i da Allah yake cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin haka nan muke ɗabi'i muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda masu ƙetare iyaka domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu tan menene za ce za a ce sun yi laifi ai Allah ne ya rufe zuciyarsu akwai waɗanda suna da aƙidar jabariya wato jabariyanci waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗi tashin su kawai ubangiji ne yake tursasa su akan wannan don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki shi yake tursasa su su yi na tsiya suna faɗar haka domin a gurin ba wani ba wani dalilin da zai sa a kama su don sun yi laifi ai su a hannun Allah yake sai yadda ya ga dama da su wani ma ya ce to gashi Allah ya ce kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin ashe ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaɓi hanyar ba amma da zai tsaya ya dubi ayar zai ga ubangiji ya ce ala qulubil mu'tadin bai ce ala qulubin nasi ba kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke yan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyarsu kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun abinda suka zama suna tsoruta suna aikatawa na laifi yau da gobe rana ala qulubihim ya rufe zuciyarsu ya yi tsatsa akan zuciyarsu don haka ya rufe zuciyar shi yasa zunubi har kullum jawo wani zunubin yake yi a duk sanda mutum ya yi zunubi bai tuba ba to wannan zunubin yana daga cikin mummunar ukubar da zai gamu da ita tun a nan duniya wannan zunubin kuma ya jawo masa wani in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku na uku ya jawo na hudu haka zulubin zai yi ta hauhawa hawa ba ɗaya bayan ɗaya har ya zo ya rufe zuciyar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa duk lokacin da yayi saban Allah sai a yi ainihin ɗigo baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma yin wani ɗigon baki akan zuciyarsa idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani ɗigo baki akan zuciyarsa saboda haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kal mujakhiyan da har zuciyarsa ta zama baka kirin kal kuzi mujakhiyan kamar ka dauki kofi ka kifa la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran ba zai san meye alheri ba meye abin da yake na kirki yayi ba kuma zai san na tsiya ya bar shi ba yadda ka san kofin da aka kifa shi ruwa ba zai shiga ciki ya zauna ba na ciki ko ba zai zauna ba zai zube in za ka ɗau kofi ka kifa shi sama ya koma ƙasa ka sa shi a cikin teku ka ɗago shi me zai fito da shi ba zai fito da komai ba to haka zuciyar mai saban Allah take yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutum ya guje wa hatta gurin da ake saban Allah kakkaje Allah ya ce la taqrabu zina la taqrabu al-fawahish kan ma ka je kusa da gurin domin tun kana ganin abin kana kyankyami idan ka baya so ya gani yau da gobe yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kyankyami yau da gobe sai ka ji kuma zuciyar ma ta daina kyamar abu to fa da zarar zuciya ta daina kyamar abu to wata rana mutum zai samu kanshi tsundum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma ka je kusa da abin wannan shine rigakafi rigakafi na saban Allah kada ka je kusa da gurin ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to za ka samu kanka ka dulmiya a ciki to shi ne nan Allah maɗaukakin sarki ke cewa kazalika naqba'u ala qulubil mu'tadin duk masu tsoron masu saban Allah haka ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul Allahu alaiha bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma sun ce wai zukatan su ne a rufe saboda haka ba za su ji wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafircinsu saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ce wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahu haka muke jujjuya wato zukatansu da gannansu saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciyar shi yasa bawa kullun abin da yake fata abin da bawa yake fata shine ubangiji ya ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya sha Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ka tabbatar da zuciyarmu akan gaskiya domin al qulubu bi yadir rahman yuqallibuha kayfa sha duk zukatanmu a hannun ubangiji suke yana jujjuya ta yadda su to duk lokacin da mutum ya kama hanyar Allah to kuma ubangiji ya buɗa masa ya buɗa masa ya ta ganin abubuwan alkhairi alhasanatu min sawabil hasanati alhasanatu ba'daha to kaga kayi aikin kwarai to wannan aikin kwarai shi kuma zai haifar maka da wani aikin kwarai din wannan shine sunnar ubangiji walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita idan la'atainahum min ladunna ajran azima wa la hadainahum siratan mustaqima da sun yi aiki da abin da muke faɗa musu ake musu umarni da shi da ya zama masa alkhairi kuma ya zama musu dalilin kafewar zuciyarsu tsayawar zuciyarsu akan gaskiya idan la'atainahum min ladunna ajran azima da sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wajenmu wala hadainahum siratan mustaqim da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullun addu'an mu kenan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka ji cewa kai ka shirya don haka ba ka buƙatar sabuwar shirya a'a kullum ɗan adam cikin buƙatar shirya yake domin fafutuka ce tsakanin tsakanin ta ubangiji da rinduna ta shaida. yadda mala'iku suke ƙoƙarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shedanu suke ƙoƙarin su farauci waɗannan zukata saboda haka ɗan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa biyu yake don haka kullum ƙoƙari yake ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyaka na abudu wa iyaka stayi ka ji cewa kana buƙatar taimakon ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake yi ba ka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da zaka ga wa ubangiji ya munnuna alaika an aslamu kun la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman saboda ka ubangiji shike da minna akan ka kullun shi kake kokari ya kara shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika nadbu ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al mu'tadina masu ketare iyakoki sannan Allah ce summa ba'asna ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين نعم Allah maɗaukakin sarki sai ya naɗe mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da annabi Musa. ubangiji ya natse tazarar ya ce sun ba ba'asna min ba'dihi rusulan baka duk baka labarin manzannin ba sai aka dai nuna maka cewa sun karyata annaba wanda Allah ya aiko kuma ubangiji madaukakin sarki ya yi akan zuciyarsu wanda ƙarshe al'amarinsu ya kasance halakarwa ne sai ubangiji ya gangaro zuwa ga ƙissar annabi musa domin a nan ubangiji yana so ne ya baka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu don haka sai aka naɗe maka tazarar da take tsakanin annabi nuhu da annabi musa alaihi sai kuma aka da faɗo kissar annabi musa alaihi salam kissar annabi musa alaihi za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin alƙur'ani gurare daban-daban kusan babu wani annabi da aka maimaita ƙisarsa a cikin alƙur'ani kamar yadda aka maimaita kissar annabi musa alaihi saboda akwai tashabuhi akwai kamanceceniya mai ƙarfi tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta yadda annabi Musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam tsari na rayuwa ka cokam dungurungum sauran sauran risalar da aka yi annabawa duk da suka zo da manzanni a baya sukan zo su yi kira mutanensu zuwa ga tauhidi sukan zo su kira mutanensu su bar shirka sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau sai lokacin da annabi musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da kafafuwanta wacce ta cika duniya da jabaruti a wannan lokaci ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama saboda haka annabi musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba ɗaya domin a shimfiɗa gwamnatin allah kaga ashe kenan risalar da ya zo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita saboda haka annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambatan bi'isar sa anan ya ya ware ambatanta bayan da ya ce ya aiko manzanni wanda annabi Musa ya shiga cikin manzannin amma kuma ubangiji ya sake waro shi shi da annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isassa ta kasance inqilaban kanat inqilaban azima juyi ne babba wanda aka samu canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya dokar da ba dan adam ne ya tsara ta ba Allah madaukakin sarki shine ya tsara ta kuma annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu shine addinin da annabawa da suka gabace shi suka zo da shi ya zo domin ya kawo gyara ga aƙida wacce ita ma ta lalace ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace ya zo da dukkan abin da al'umma take bukata domin ta rayu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi ya ware shi da ambato bayan ya ambaci manzanni a dunkule. yace thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce Allah ya aiko Musa ya aiko Haruna annabi Musa shine wanda yake dauke da risala ta asali annabi Haruna kuma mai mara masa baya waj'al li waziran min ahli Haruna akhi kamar da yace a bani wani waziri wanda zai mara mun baya ya taya ni wannan aiki domin aiki ne ga galibi fuskantar gwamnatin fir'auna a wannan lokaci aiki ne babba ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa wanda daga baya Allah yake cakar uti ta laka, ya Musa an baka abin da kake so an baka roƙon da kake addu'a da kai an karba ubangiji ya ce wa annabi Musa da shi da annabi Harun su je idhaba ila fir'aun ku je gurin fir'auna ku duka biyun Allah Allah madaukakin sarki ya aiko ku ku je ku samu fir'auna ce ila fir'auna wa mala'ihi zuwa ga fir'auna da kuma mala'ihi yan tawagarsa manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa aji dattijan gari duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibarsu kalmar mala yamla'una uyunan nas min alhaiba haiba tana cika idan mutane kowa tsoron su yake ji suke fada a ji suke hanawa a bari to galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabaruti ba zai iya mulki ba sai da irin waɗannan sai ya samu haɗin kan manyan gari shi sa wani lokaci in kaga ana ɓarna